ba ku wayan nan ta hannunsa. Ye. Aka ce ka ba da wayan nan. Ba za ka ba da ba ne? Da Allah da annaba ku yi haƙuri. Ai ba za ka ba da ba. Sai na gaura maka mari ka tura ya ina zuwa. Kai waya hannunka mai tsada ce ka ba da ita ka kuma ciro takalmanka ka haɗa da su in ba haka ba. ko baka ji ta yi magana ba ne da Allah da annabi ba za ka bayar ba ne zan bada wallahi ki hakuri da Allah kana son ka nuna mana harkan kai ma wai jagwa ne a ba haka bane wallahi ku bar shi wai sai na gura mai mari ya ga wuta tukunna a ku ya ina ganin fa kaman wannan yana ganin ku ne kaman mata fa wallahi yau din nan da sai wayan wallahi ta aka ce ka bada ko mora ta bane wallahi saka maka hannu ka ba su wayan nan kana ji na zan bada amma bisa sharadi da Allah a bari da Allah idan na dan more ta ko na minti biyar ne wai kai ne ma zaka gaya mana abin da za mu magana ana ce maka ka eh ba su wayar kana wani cewa ka baki ta ki bar ni da shi ba da wayan nan aba tina ni wallahi kina kama da kanwata ma wallahi tallahi Allah wannan fa yana jiran ya ji duka kai a hankan mu ta jagwa babu magana kama babu wata magana ka ba da waya ka kuma ciro ta kalma eh kafa ka dan na gansu za su iya yin wai ko baka ji tana magana bane ko sai na sa maka hannu za ka bada ne ko ko yaya kai kai ya ya aka yi aka yi yawa mai gida ina ne lafiya lau yawa wallahi kwace suke so su mun wallahi a ah, to kila suna bukata ne kai ka ba su mana abin da suke nema yau na siye ta wallahi zai fi kyau ne ka gaya mai gaskiya ta ilan za a fi samun abin da ake so. Wani sa idan ka barin sa yau. gida. Shi wannan da ake tunanin zai sani na ka <laughs> to shi ne uban gidanmu. Ni ne mai gidan ya zo ya sa baki ya zama lallai ka bada wannan waya. Wannan shi ake kira da jagon uban jagogi. Wallahi a yi a yi. Yi gudu sa gudu an buga da kai tun 1990 <laughs> an kasa. Kai ka je ka ciyo mana wayoyi a ogere. Kai ka haɗo mana da tafa na ƙasan dangada duk kai ka ibo mana su la ilaha illallahu. Ka ga mazaje kenan. Ku ba shi wuri ya buɗa ya karɓi mana kawai kayan mu. Kai dan uwarka ka ba su. Ni ne nan ogansu kuma duk inda muka zo mission wallahi sai mun yi. ni ne nan na sa su karba ka rigo da akwai wasu kudade wanda na je banki na eh, su duk kana to zan ba ku su wannan rosu bai sa maza ka ce wayo zauna wayo dama duk kar nake kallon ku sai da irin ku nake yawo da wannan dama wallahi comedy nake comedy wallahi akai na za a yi comedy da guda guda yau za a ga comedy ba kai ne mai gidansu ba wallahi tallahi za ka ga komedi yau na su yi kasa yi kasa wayo yi kasa dan Allah kai wayo waya buɗe gafa buɗe gafa wayo ba ka ce dai ka mun bago zan birma ma ciki kai an gaya ma kanwata ta yi wai mana dariya kuje mu su dawo ya rage naka fito da su waya wayo je mun nan fito da kuɗi fito da kuɗi wallahi ba ogan su bane fito da kuɗi sai yasa wallahi duk wanda ya sa harka da mata a cikin wallahi ba ya ci gaba rage na walla inda maza na dauko ko mutum ɗaya ne zai tsaya ta yana yaki kai zan burma ma fito ba kudin ba kenan fa ba fa kudin ba kenan ba fa wallahi su kenan kuma wallahi in ka karbe duka ba na moto ni ma ya kafa nake taka kawo nan to tun da kai na mutu ne a haɗe kawai a harkar nan tare harkar ai kai zabo ne kana harka da mata na wallahi na zubar da su yanzu man kuɗi na a harkar yanzu dai ba zai yiwu ba eh. abin da ya kamata ya kamata in baka lamba a'a dan ka je sai ka nuna wayo wayo kai <laughs>